ya zuwa yanzu gwamnatocin jihohi sun bi sahu wajen haramar sake bude makarantu bayan da aka shafe watanni ɗalibai na gida to wai ko shin ma wani ɗamara makarantun suka yi ibrahim hamadu matukur shine shugaban makarantar sakandare ta aliyu mustapha college da ke yola ita gwamnati jiya ta tura mana umarni kan cewa mu buɗe makarantu da wasu ka'idoji yadda cutan ba za ta yadu ga ɗalibai ba malamai sun shigo da dama na ba su jawabi yadda zai kasance su yi observing rata na mita biyu tsakaninsu da kuma maganan shirye-shiryen da zai wa ɗalibai na dai wannan na yi mitin da malamai na na faɗa musu a kasa yaran yan fannin science a ba su ajizuwa guda bakwai art a ba su guda bakwai commercial a ba su guda uku kowane aji kuma kada ya kasa yara 25 kowane subject head kuma ya tura malamansa a tabbata an yi wa yaran nan revision daga ss1 syllabus nasu up to ss3 syllabus a shirya su to sai dai kuma yayin da iyaye da ɗalibai ma ke murnan sake bude makarantu yanzu haka dakar ƙungiyar malamai ta najeriya nut ta ce fa ba nan gizo ma ke saka ba domin kafin sake bude makarantun akwai matakan da ya kamata gwamnatocin jihohi suke ɗauka game da abin da ya shafi malaman da su ma ka iya fadawa hatsarin kama da cutar ta corona kwamar rodin nathan da ke zama shugaban kungiyar malamai ta NUT a jihar Adamawa ya ce su suna maraba da sake bude makarantun to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba musamman magana social distancing nan mun sani ajujuwan mu akwai ajin da yana daukan ɗalibai 150 150 ya zaka yi hatta har aka ce a kawo tape a guda in an kawo tape an gwada ina za ka ajiye su a wani aji ma kake da shahar ma kana maganan guji so za mu buɗe makarantu mu duba wannan maganganun da muke faɗa anya za su iya yiwu in za su iya yiwu mu dawo mu sake zauna mu gaya ma junanmu in ba zai yiwu ba mu gaya ma junanmu wannan abin fa gunda mun nemi wani matakai saboda mu samu mu cimma burinmu kuma ni na jawo hankalin gwamnati da cewa a sani za a labta ma malami aiki za a kara ma malami aiki saboda idan ana so a mitin abunda za a mitin a sani wannan mutumin da ake so a kara masa aiki fa yana shekara goma sha biyar ba yi masa karin matsayi ba ba yi masa promotion ba ba yi masa yalin increment ba bai da kuɗin hutu an kara minimum wage bai samu ba shi ne kuma ana so a lafta masa aiki. Tun kafin wannan lokaci ma dai sai da hukumar kula da yaɗuwar cutuka ta Najeriya NCDC ta gana da masu rada tsaki game da matakan da ya kamata a ɗauka kafin sake bude makarantu. Dr. Fahad Muhammad na hukumar ta NCDC a wani taron masu da tsaki a Yola ya ma musanta batun cewa su ne ma ba sa son a sake bude makarantu. Mun ba su wasu takardu kamar guda uku abinda ake cin parental consent form yaya za a yi iyaye su ba da izinin yaran yaransu idan an samu outbreak na corona a makaranta na biyu abin da muke cewa surveillance flow chart shine wanda muka musu bayani cewa idan aka samu matsala a makaranta ko yaro aka samu yana da alamomin cutar nan me za a mai ya za a kai shi a aji shi wa za a gaya ma duk wayannan communication channels din su ne muka ma gwamnatin eh, ministry of education providing su kuma za su koma su yi meeting da malamansu da principals su da su na education ko ni a nan adamawa je na meeting da commissioner of education na mata bayanin wa'annan duk alamomin sannan yawan taruwa a cikin aji shi ma ya kamata a duba za a yi extending ranakun zuwa makarantar ne har asabar mm. ko kuma za a raba shi sau su zo da safon sai su zo da yamma su waɗannan duk abubuwa ne wanda mu a matsayinmu na ncdc shine mai supporting kowane ƙungiya kowane ministry da kowace jiha mm. akan gaya musu gaskiyar al'amarin kuma akan guiding ɗinsu akan me za su yi kuma duk waɗannan bayanin shine muna yin su ne based on international practice ba wai kawai tashi muke rana ɗaya mu ci a yi za ba abubuwa ne wanda aka yi su a wasu ƙasashe wasu ƙasashe da suka fi najeriya masu sun buɗe makarantu sun rufe so amma mu ya kamata mu yi abin da ya kamata daidai gwargwado kafin mu ci koma da menene fatan waɗannan ɗalibai shine Allah sa a koma aji lafiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya